This is the Voice of America broadcasting to Africa. The following program is in Hausa. Sashen Hausa na murya Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraron mu assalamu alaikum da fatan an wuni lafiya. Zahra Aminu fage ce tare da Baba Yakubu Makeri da sauran abokan aiki muke farin cikin kasancewa da ku. A wannan shiri na yammacin yau Lahadi 23 ga watan Yuni na shekarar 2024. Kafin ku ji abin da muke tafa da shi ga kanin labarai. Wani bututun mai da China ta shirya wanda zai mai da ƙasar Nijar ta zama ƙasa mai fitar da man fetur na fuskantar barazana sakamakon matsalar tsaro a cikin gida da kuma takaddamar diplomasiya da makwabciyarta Benin sakamakon juyin mulkin bara wanda ya haɓarar da gwamnatin demokuraɗiyyar ƙasar ta Afirka ta yamma. Ministan tsaron Isra'ila Yoav Galant yana kan hanyar sa zuwa birnin Washington a yau Lahadi. domin tattauna mataki na gaba na yakin gaza da kuma ƙara ruruwan wani yaƙi kan iyakar ƙasar da lebanon inda musayar wuta da ƙungiyar hezbollah ta haifar da fargaban ɓarkewar rikici wani jami'in fadar shugaban kasar kenya ya faɗa yau lahadi cewa shugaban kasar na kenya william ruto ya ce a shirye yake ya shiga tattaunawa da dubban matasa da suke zanga-zanga a faɗin ƙasar a wannan mako domin nuna rashin amincewarsu da ƙarin haraji kanin labaran kenan A cikin shirin namu na yanzu, yayin da Najeriya ke fama da matsalar tsadar rayuwa da kayan masarufi da karancin abinci, manoma a ƙasar na kokawa kan yadda tashin farashin taki ke ƙara tsananta matsalar. Yanda muke noma gaskiya akwai damuwa a ƙasa. Domin nomanmu da muke yi a da muka ɗan yin kaɗan ne mu samu kaɗan mu ci mu rage wa mutane. Amma yanzu ɗin ma ya gagara domin kuɗin magani ya yi tsada, taki ya yi tsada, komai ya yi tsada. sannan a jamhuriyar Nijar kuwa a jiya asabar ne hukumomin ilimin kasar suka bayyana kawo ƙarshen kammala jarabawar shiga kwalejojin ilimi to sai dai jarabawar ta bana ana hasashen akwai yiwuwar fuskantar koma baya a wasu yankunan kasar da ke fama da matsalar tsaro muna kuma tafe da shirin dandalin 'yan jarida tare da muhammad bashir ladan daga kamaru amma duk kafin nan sai a gyara zama a saurari kashi na farko na labaran duniya Assalamu alaikum jama'a ga labaran. Wani bututun mai da China ta shirya wanda zai mai da kasar Nijar ta zama kasa mai fitar da man fetur na fuskantar barazana sakamakon matsalar tsaro a cikin gida da kuma takaddaman diplomasiya da makwabciyarta Benin sakamakon juyin mulkin bara wanda ya hamarar da gwamnatin demokaradiyyar kasar ta Afirka ta Yamma. bututun mai mai tsawon kilomita 1930 ya taso ne daga rijiyar mai na agadam da kasar china ta gina a nijar zuwa tashar ruwan cotonou na kasar benin an tsara shi ne domin taimakawa kasar nijar mai arzikin man fetur amma mara teku ta samu karuwan yawan mai da ake haƙowa kusan sau biyar ta hanyar yarjejeniyar dala miliyan 400 da aka kulla a watan afrilu da kamfanin mai na kasar china sai dai yarjejeniyar ta fuskanci kalubaloli da dama ciki har da rashin jituwar diflomasiyya da benin da ya kai ga rufe bututun mai a makon da ya gabata har ila yau an kai wani hari a cikin gida a wannan mako na kungiyar 'yan tawayen patriotic liberation front wanda ta yi ikirarin kashe wani bangare na bututun man tare da yin barazanan kai wasu hare-hare idan ba a soke yarjejeniyar dala miliyan 400 da china ba kungiyar karkashin jagorancin sala mahmud tsohon madugun 'yan tawaye ta ɗauki makamai bayan juyin mulkin soji a nijar lamarin da ya ƙara yin barazana ga tsaro a ƙasar wanda tuni take fama da matsalar tsaro ministan tsaron isra'ila yoav galant yana kan hanyar sa zuwa birnin washington a yau lahadi domin tattauna mataki na gaba na yakin gaza da kuma ƙara ruruwan wani yaki kan iyakar kasar da lebanon inda musayar wuta da kungiyar hezbollah ta haifar da fargaban barkewar rikici hezbollah mai samun goyon bayan iran ta yi ta musayar wuta da isra'ila tun bayan barkewar yakin gaza sama da watanni takwas da suka gabata kungiyar ta ce ba za ta fasa kai hare-hare ba har sai an tsagaita wuta a Gaza. A shirye muke ga dukkan mataki da za a dauka game da Gaza da Libanon da ma sauran wurare. Galant yana faɗa a wata sanarwa kafin ya tashi zuwa Washington, inda ya ce zai gana da takwaransa Lord Austin da kuma sakataren harkokin wajen Amurka Anthony Blinken. tun da fari a wannan watan yuni tuni hezbollah ta auna wasu garuruwan isra'ila da wasu wuraren soja da makaman roka da jirage marasa matuka bayan da wani harin isra'ila ya kashe wani babban kwamandan hezbollah a hali da ake ce kuma dubban mayaka daga kungiyoyi masu samun goyon bayan kasar iran a gabas da tsakiya sun yi damara su je libanon domin shiga kungiyar hezbollah a rikicinta da isra'ila idan rikicin ya rikide ya zama babban yaki a cewar jami'an kungiyoyin masu alaka da iran da masu sharhi kusan kowace rana ana musayar wuta a kan iyakar libanon da arewacin isra'ila tun bayan da mayakan hamas masu rike da ikon zirin gaza suka kai wani mummunan hari a kudancin isra'ila a farkon watan oktoba wanda ya haifar da yaƙi a gaza lamarin na arewa ya ƙara rincaɓewa a wannan wata bayan da wani harin isra'ila ya kashe wani babban kwamandan hezbollah a kudancin lebanon hezbollah ta maida martani da rokoki da jirage marasa matuƙa da abubuwan fashewa a arewacin isra'ila jami'an gwamnatin isra'ila sun yi barazanar kai farmakin soji a ƙasar lebanon inda har ba a cimma matsaya ba na kawar da ƙungiyar hezbollah daga iyaka labaran na zuwa muku ne daga nan sashen hausa na muryar amurka a birnin washington dc An jima kaɗan Baba Yakubu Makeri zai sake shigowa da ci gaban labaran duniya. To a yayin da 'yan Najeriya ke ci gaba da kokawa kan matsalar tsadar rayuwa da kayayyakin masarufi da karancin abinci wanda ake gani rikici tsakanin kasar Rasha da Ukraine na daga cikin dalilan da ke ƙara tsananta matsalar. Su ma manoma a ƙasar na kokawa akan yadda tashin farashin taki ke ƙara tsananta matsalar, inda suke kira ga gwamnatin ƙasar da ta duba lamarinsu a yayin da wasu masana ke cewa dole ne a ɗauki matakan gaggawa a yayin da damuna ke ƙara shigo? dawowa gadan dangadan. Daga Abuja wakiliyarmu Halima Abdulra'uf ta aiko mana da wannan rahoton. Alkalamin ƙididdiga dai sun yi da cewa najeriya na daga cikin ƙasashen nahiyar afirka da ke fuskantar mummunar tasirin yakin da ke tsakanin ƙasar rasha da ukraine musamman a fannin samun wadatar abinci ganin yadda manoma ke kokawa akan tashin farashin takin noma wanda a akasarin lokuta kamfanoni masu sarrafa taki a cikin gida ke shigowa da kayan aikin su da ƙasar ukraine da ke fama da wannan rikici farashin fulawa kayan abinci kamar su masara shinkafa doya da dai sauransu sun yi tashi da ba a taba ganin irinsu ba a baya kamar yadda za ku ji daga bakin mai noma wacce ta bayyana cewa manoma na cikin wani matsin rayuwa. Ni mai suna Hannatu ke ina noma. Yanda muke noma gaskiya akwai damuwa a kasa. Domin noman mu da muke yi a da muka dan yin kaɗan ne mu samu kaɗan mu ci mu rage wa mutane. Amma yanzu din ma ya gagara domin kuɗin magani ya yi tsada, taki ya yi tsada, komai ya yi tsada. Kasa ɗin da da muke samu mu yi noman ma masu shi ma suna karba su raba domin su samu abu a ciki to ko meye dai ya zama mana damuwa ne a ciki domin yanayin da muke ciki a wannan zamanin a lokacin da kwanakin baya akan samu taki akan dubu goma sha biyar dubu ashirin lasiya ma akan dubu ashirin da biyu aka sai taki amma wannan shekaran ana faɗa taki dubu talatin da takwas buhu ɗaya to idan dubu talatin da takwas ne kai da kake yin noma ka sa buhu ko biyu a wannan zamanin ba za ka iya to maganin noma kuma da muke siya a kan dubu uku dubu uku da ɗari biyar wannan shekara an ce dubu shida har dubu takwas ma akwai. Shi ma ma'aikaci a fannin sarrafa taki ya bayyana cewa. My name is Moses in Akanet. I work with the fertilizer firm. The high cost of fertilizer is as a result of high exchange rate that is dollar. Tsadar taki na da alaka da tashin farashin dala, tsadar man dizal, rashin kyawun tituna, baya ga rikici tsakanin Rasha da Ukraine inda a kasar ta Ukraine ake shigowa da kayan aikin sarrafa taki masu mahimmanci muhimmancin gaske gare su. Fertilizer. Ukraine, being in Europe, supplies one of the major raw materials needed in the production of fertilizer. Baya ga ji ta bakin manoma da masu sarrafa takin noma na zamani yanzu bari mu ji ta bakin masani a fannin aikin noma don bayyana irin matakan da ya kamata gwamnati ta dauka a kawo sauki cikin wannan yanayi da ake ciki. Sunana Ezekiel Bulus Doka don kare faruwar karancin abinci saboda tsadar taki da kayan aikin gona yayin da yanzu damuna ta faru. ya kamata a ɗauki matakan gaggawa gwamnati da tallafawa manoma ta hanyar rage farashin taki da kayan aiki gona ko bayar da su kyauta ga manoma samar da shirye-shiryen rance ga manoma don su sami damar siyan taki da sauran kayan aiki a lokacin da suke bukatar su ba samun taki ba ne amma yaya rarrabawan yake a tabbatar da ingantaccen tsarin rarraba taki da kayan aiki zuwa ga manoma cikin lokaci da farashi mai sauki ba a bar 'yan siyasa su kwashe suna kaiwa abokansu da iyalansu da danginsu ba babu bari ainihin manoman su ne su samu sai abu na biye fadakar da manoma kan hanyoyin amfani da taki da kayan aikin gona yadda ya kamata don samun sakamakon mai kyau inganta amfani da fasahohin zamani wajen noma da sarrafa amfanin gona don rage yawan taki da sauran kayan aiki da ake bukata Duk kokarin ji ta bakin bangaren gwamnati akan sabbin matakan da za a dauka don kawo sauki a matsalar matsalar tsadar abinci musamman a yayin da ake sayan robar fentin tumatir akan kuɗi naira dubu sha shida zuwa ashirin da saura kayayyakin abinci da suka yi tsada kuma talakawa ba sa iya saya a yayin hada wannan rahoton da ya ci tara halima abdulra'uf murya amurka daga abuja najeriya To madalla a gaida Halima Abdulra'uf. Ana tare ne da sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC kai tsaye. Za kuma iya ziyartar shafukanmu na yanar sadarwa Facebook, Twitter da kuma Instagram. Ga ci gaban labaran duniya. wani jami'in fadar shugaban kasar kenya ya faɗa yau lahadi cewa shugaban kasar na kenya william ruto ya ce a shirye yake ya shiga tattaunawa da dubban matasa da suke zanga-zanga a faɗin kasar a wannan mako domin nuna rashin amincewarsu da ƙarin haraji a ƙarƙashin jagorancin wata haɗakar matasan kenya ta gen z da suka rika yada zanga-zangar kai tsaye ta yanar gizo zanga-zangar ta zo wa gwamnati ba zata wanda aka gudanar a kan rashin gamsuwa da manufofin tattalin arziki na ruto matasanmu sun tashi haikan wajen shiga harkokin ƙasarsu sun yi aikinsu na demokaradiyya don tsayawa kuma a san da su ina alfahari da su in ji ruto a cikin furicin da kakakin fadar shugaban ƙasa hussein muhammad ya raba a kan dandalin x wanda a baya aka sani da twitter ya kara da cewa za mu tattauna da ku don gano al'amuranku da yin aiki tare a matsayin ƙasa. in ji shi a lokacin da yake tsokaci na farko a bainar jama'a akan zanga-zangar labaran duniya kenan aka saurara daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc jamhuriyar Nijar a jiya Asabar ne hukumomin ilimin kasar suka bayyana kawo ƙarshen kammala jarabawar BEPC ga ɗaliban ƙasar masu ƙoƙarin shiga kwalejojin ilimi. To sai dai jaraba ta bana ana hasashen akwai yiwuwar fuskantar koma baya a wasu yankunan kasar da ke fama da matsalolin tsaro musamman ma a jihar Difa da lamarin rashin tsaro ya yi ƙamari. Daga Difa wakilin murya Amurka Haru Sule Rashidu na dauke da karin bayani a cikin wannan rahoton. Ɗalibai 'yan share fagen zuwa kwalejojin ilimi na high school da ake kira lise a turance a kasar ta Nijar sun kawo ƙarshen zana jarabawar BAPC a karan farko na wannan shekara ta 2024. A jimilce dai kimanin ɗalibai 118,543 ne a duk faɗin kasar ta Nijar suka rubuta wannan jarabawar bayan kaddamar da ita da hukumomin kasar suka yi. Yayin da jihar Difa mai fama da matsalar tsaro na da jimillar ɗalibai 2,751 maza 1,188 sannan sai mata 1,567 da suka rubuta wannan jarabawar. Nuhu Hassan Jori shine mataimaki ga shugaban hukumar ma'aikatar ilimin bai daya a jihar ta Difa ya yi min karin bayani kan yadda suka gudanar da wannan jarabawar da ma da lamuran rashin tsaro ya haifar da kuma baya ta fannin harkokin ilimi a jihar ta Difa yana mai cewa. Jarrabawa na BAPC a nan jihar Difa eh, mai girma gwamnan jiha General Ibrahim Bagadoma shi ya jagorancin muka je wajen kaddamarwa can cjn na difa dangane da haka ina iya tunatarwa cewa yara dai na jihar difa wanda muke da masu yin wannan jaraba yaro dubu biyu da dari bakwai da hamsin da ɗaya ke da kwai bana a cikinsu akwai 'yan mata dubu da dari biyar da sittin da bakwai a cikinsu dangane da irin kokarin da aka bada muna fatan sakamako na gari lalle hakika jihar difa tana fuskantar matsala na tsaro kuma da ƙarancin musawa wannan kukanmu ne na kullum to hakika duk inda adda class na examen muna kokarin mu ga an sa yara cikin yanayi yanda insha Allah sun samu sun samu karatu yanda ya kamata. To sai dai jim kaɗan bayan kammala zana jarabawar ta apc wasu daga cikin ɗaliban jihar ta Difa na fatan cin nasara yayin da waɗansu ke bayyana akasin haka sakamakon ƙalubalen rashin tsaro da suke fama da shi a yankunan su suna masu cewa. Sunana Hussein Suleiman. Gaskiya to jarabawa dai alhamdulillah wallahi ana ganin dacewa. Deja mun yi tiretan exercise exercise kuma ya zo ga shi ma an kawo shi deja mun kai shi kawai. Kenan wanda ba su yi shi ba su ne za su ganin wahala da shi sunana fati sai da a koda yaushe muna kokarin mu ga cewa mu ma mun samu wannan examen idan kusan kowa ma yana kokari tunda mun yi da program din mu a ciki babu wanda ba mu yi ba insha Allah da taimakon Allah da karatun da muke da addu'ar iyaye za mu samu nasara yanzu haka wannan jaraba da muke zana muna yin ta cikin fargaba kuma ka gani yanzu kafin mu hara jaraba na akwai wanda makarantar ma su samun zuwa ikwal in ma tunda suna cikin fargaba suna tsoro in sun zo akwai wani abun da zai iya kaiwa ya kawo kuma to yanzu dai ba mu kare ba yawan program ba a zahar dihon muna bukatan gwamnati ta kara mana jami'an tsaro domin ilimin ya kara bunƙasa duba da yadda barazanar rashin tsaro ya kasar harkokin ilimi a jihar difa a yanzu haka uwayen yara na nuna fatan su game da wannan jarabawar hassan jibbo mamba ne a kwamitin kungiyoyin uwayen yara a nan difa ya yi ƙarin bayani yana mai cewa a nan cikin kasar difa muna da tashin hankali wanda ya dan taba karatun ɗiyan namu amma duk da haka dai za mu iya cewa alhamdulillah tunda gwamnati ya samu kuzarin karfin kaddamar da shi sai mu ce allah ubangiji ya taimaki yaranmu allah ya ba su sa'a tun kafin a fara zana wannan jarabawar ta bepc ɗalibai da dama ne a waɗansu yankunan sassan jihar ta difa ba sa zuwa makaranta yayin da waɗansu ke fama da karamcin malamai da hukumar ma'aikatar ilimi ke tura turawa ba sa zuwa bakin aiki sakamakon kalubalen rashin tsaro da suke fama da shi da hakan tuni ya jefa dalibai da dama a cikin wani yanayi na rashin kammala karatunsu lamarin da ke nuna alamun akwai yiwuwar samun koma baya gaba da fitar da sakamakon jarabawar ta bpc da za a yi nan gaba harusula rashidu muryar amurka daga difa a jamhuriyar nijar a gaida harusula rashidu yanzu kuma sai a biyo mu zuwa shirin mu na gaba dandalin 'yan jarida. Mutum yi ci ba shi sauyin na ɗan jarida, ɗan uwa na ɗan jarida ba gudu ba jada ba. Masu sauraro Assalamu alaikum barkanmu da kasancewa tare a wannan shiri na dandalin 'yan jarida daga sashen Hausa na muryar Amurka. A wannan karo eh, shirin na zuwa muku ne eh, daga Duwala a birnin cinikayyar Kamaru inda za mu tattauna kan maudu'i guda biyu. Na farko kan eh, sojoji wato matasa da aka dakatar da su sakamakon bincike da ya nuna cewa sun shigo aikin sojan ne da takardar shahada irin na boge. Gwamnatin Kamaru ta dakatar da su. Sai kuma maudu'i na biyu shi ma da ya shafi sun kullar takardu amma takardar wato zama ɗan ƙasa wanda aka cire wannan kwangilar daga hannun eh, faransa aka mai da shi gurin jamusawa menene ra'ayin ku a kai bakinmu na yau da hajizatu isa da kuma ahmad lawal dukkan su 'yan jarida ne a nan ƙasar malama hajizatu isa assalamu alaikum barka da kasancewa tare da mu wa alaikum assalamu wa rahmatullahi wa barakatun malam bashir ladan Barka da warhaka, barka da kasancewa tare da ku a cikin wato wannan zaure da kuma wannan shiri. Malam Ahmad Lawal kai ma eh, barka da kasancewa tare da mu Assalamu alaikum. Aminu wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barkatuhu Malam Bashir Ladan da fatan an yi sallah lafiya. To barka da sallah ga duk masu sauraron ma wannan lokaci. hadiza Hadizatu Isa bari mu fara da ke menene ra'ayinki eh, kan wato matasa sama da dubu da ɗari uku da aka dakatar daga cibiyar horon aiki aikin soja an dakatar da su ne sakamakon amfani da suka yi da takardar eh, shaidar kammala karatu na boge menene ra'ayinki kan wannan abin da zan iya cewa game da wannan batun mai matukar mahimmanci wanda a gaskiya ya faranta wa matasa da dama rai a wato wannan kasa ta kamaru kuma idan muka duba za ka ga cewa ba karin farko ba ne wannan abin yake faruwa duba da cewa a shekara ta 2022 an ware mutane 929 saboda irin wannan dalilan na wato amfani da eh, takardar jabu kenan takardar shaida na kammala wato makarantun boko wanda suke amfani da shi wajen wato domin samun aikin ayyukan yi musamman na wato tsaro a nan kasar kamaru wannan ba abin mamaki ba ne idan ya faru a nan kasar kamaru kasar kamaru dai tana ɗaya daga cikin ƙasashe a nan nahiyar afirka musamman ma afirka ta tsakiya wanda muka san cewa tana ɗaya daga cikin kasashen wanda ake zargin su da cin hanci da karɓar rashawa kuma a somi na faɗa maka cewa wannan amin ya faranta wa matasa rai matuka saboda idan ka duba za ka ga cewa a cikin takardun da aka wato kama na wato takardun eh, jabun ɗin akwai takarda guda da aka kama na advance level gce kenan wanda yake bangaren eh, ingilishi duba da cewa kasar kamaru akwai bangaren ingilishi da faransanci wanda dukkaninsu ana jarrabawa na samun takardu da kuma wato takardun probatoire na wato secondary shi ma na gce advanced level duk secondary ne wanda aka kama na probatoire goma sha biyu to kun kaga cewa bayan ga haka dalibai a kamaru suna makaranta kuma mun san akwai waɗanda suke da irin waɗannan takardun da suka samu ta hanyar gaskiya wanda suka zauna suka yi jarrabawa kuma suka samu takardun ɗin me yasa su waɗannan da suke da waɗannan takardun na asali ba za a neme su a ɗauke su aiki ba sai lallai waɗanda ba su da wannan takardun ake musu takardun boge ake ɗaukan su aiki to kun ga abin da yake kawo koma baya a afirka kenan wanda yake cinzira matasa fita waje suka gwammace su je zuwa cirani domin zuwa kasashen waje samun ingantaccen rayuwa saboda sun ga cewa na farko a nan kasar kamaru babu adalci babu adalci a na farko na biyu kuma babu tausayawa saboda mutum ya yi makarantarsa har ya yi ma da takardun shi sun kai sun fi ma darajar bpc da probatoire yana da bak yana da master yana da license amma sai ba za a kalle shi ba sai a ɗauki ɗan wani da ɗan wani kawai ana amfani da su domin a basu aiki amma kai ɗan talaka kan da kake da takardunka na asali ingantaccen takardu ba za a ɗauke ka aiki ba saboda kai ba ɗan wani ba ne kaga duk wannan yana ɗaya daga cikin cin hanci da karɓar rashawa wanda kaga wannan abin ya tabbatar da cewa cin hanci da karban rashawa ya mamaye kasar kamaru to ni dai abin da zan ya faɗa a kai ya kamata gwamnatin kamaru ta ci gaba da aikinta kamar yadda ta saba na yin adalci saboda matasa wasu matasa sun ji daɗin wannan kamun da aka yi gaskiya ya kamata a ce a yi adalci kuma a dinga bin sharɗoɗi da kuma sauransu. To Ahmad Lawal ko me za ka iya faɗa mana kan wannan maudu'i eh, na wa'annan matasa sama da dubu da ɗari uku da aka dakatar tun da duk da dai an san cewa ba karo na farko bane akwai shekaru da aka dakatar da mutum su kusan ɗari tara eh, su duka matasa a sakamakon irin wannan amfani amfani da takardar shaida ta kammala eh, karatu eh, na boge baga cewan dakatar da sunan duk da dai an yi abu mai kyau amma yana iya haddasa wani abu ba tun da mutane da an riga an horas da su a aikin soja ba zai hakan bai zai shigar da su hanyar ta'addanci ba kai eh to bashir da abin da zan faɗa gaskiya wannan magana da ta zama gaskiya ruwan dare a wannan kasa ma'ana kasar kamaru akan eh, ɗalibai da aka horas a ta bangaren sojoji wanda ake kira shandarma kenan inda aka samu kusan mutum dubu da ɗari uku da suka yi amfani da takardar shahada mara kyau domin shiga a matsayinsu na sous officier ma'ana ana nufin matsayi ne a cikin wannan bangara na sojoji a gaskiya dakatar da su da aka yi bayan an ba su horo sun san sirrin wannan aikin gaskiya hatsari ne amma kuma ina ganin barin su again a cikin wannan aikin a matsayin cewa ilimin su bai kai ba wannan ma kuma wani hatsari ne to amma shi dai abin da zamu duba nan shine zamu auna a skeli mu ga wanne ne fi hatsari a cikin wannan guda biyun barin su a waje bayan sun san abubuwa sun san sirri ne ya fi hatsari ko kuma a barin su su yi aiki ba tare da ba tare da takardar shahada su ta kai wannan aikin su yi ba wanne ne ya fi hatsari a ciki to gaskiya abin da nake so barin su a ciki amma a rage musu matsayi yi eh, malam bashir da fatan kana fahimta ta a bar su tun da an ce su zofice za su fito kuma da wani kwali eh takardar shahadan bpc ne misali to sai a dawo da su cape wani takarda ne da yake kasa da wanda suka yi suka yi jabu jabun na shiga sai a mayar da su baya tunda na san wannan takardar kan suna da shi shi sai fayin e kana fahimta a mayar da su su dawo kasa da a bar su a waje su koma kuma suna damun mutane tunda sun iya rike bindiga sun san sirri sun san komai to gani na a bar su amma matsayin da za ba su igiyar da za iya su yi fito a cikin wannan eh, kungiya ta sojoji gwara a ce an dawo da su an rage musu matsayi amma a bar su a ciki to mu na biyu malama ta ita mecece wato fahimtar ki yanzu akan eh, kwangilar samar da katin shaidar zama dan kasa da aka bai wa jamusawa eh, ragamar bayan an kwashe wato an kwace daga hannun faransawa dangane da kuma wannan batun shi ma mai matukar mahimmanci na karta a kasar kamaru na kartan kasa wanda muke kira da cna gaskiya al'umma na kokawa suna korafi sosai wajen samun wato wannan karta wanda mutum zai yi amma zai kwashe shekaru biyar shida amma bai samu kartansa ba idan dai har janye wanda aka yi da kasar faransa ya koma hannun jamusawa idan dai har za su magance matsalar da al'umman kamaru suke fuskanta to babu damuwa saboda gaskiya matsalar karta mutane na kokawa matuka a ƙasar kamaru kai ba ma samun kartan ba yin ma kartan tukunna wallahi sai in dai baka san wani hanyar da za ka bi ba to zaka ga cewa wallahi sai ka wahala ma kafin yin wannan kartan in ka je wannan wajen in wahala kake sosai to wannan kuma na ga cewa wannan kamfanin na Agentic GmbH karkashin jagorancin wato shi babban darakta Kabino Kareti sun yi bayani a kan cewa za a kirkiro kamfanoni guda uku a babban birnin kasar kamaru yawunde da duwala da kuma garwa wanda za a dinga wato yin wannan karcin din to kaga wannan shawara mai kyau ne wanda suka ajiye miliyan saba'in a gefe na yin wato waɗannan ayyukan to kaga na farko abu ne mai kyau hanya mafi sauki yadda za a samu kartan ƙasa kuma abu na biyu za a samar wa matasa da dama aikin yi kenan to malam Ahmad Lawal shi dai an kwace wannan wato kwangila daga hannun Faransawa an baiwa jamusawa duk da dai an san irin um, wahalhalu da aka sha na yin wato takardan katin zama ɗan ƙasa a eh, ƙarƙashin jagorancin eh, eh, kamfanin faransawa shin a ganin ka yadda aka baiwa jamusawa nan za a samu wani sauyi a ciki za a samu sauki abubuwan za su za a rika gudanar da su da sauri wato kuma cikin lokaci wanda ya kamata eh malam bashir da maganan gaskiya kowa ya san faransa magana gaskiya ita faransa za ta baka ni da hannun dama ta kwace da hannun hagu kowa ya sani kuma faransa a yau duk duniya kowa ya san kasa suke akan duk abin da ya sha ko ta bangaren tattalin arzikin kasa domin gaskiya dama gaskiya ci gaban kasansu kowa ya san afirka ce tunda afirka yanzu kan mage yawa yanzu ya hausawa kowa ya gano cewa dole duk abin da za a yi a guje su saboda mutane ne na gaskiya ba su da amana ba su da tausayi to abin da nake son gaya maka in ka duba mu yanzu haka a ƙasar kamaru akwai mutane suka yi karta ya kai so biyar so shida so bakwai original bai taɓa fitowa ba da fatan kana fahimtar abin da ke nuna maka ma'ana su suna cika kudaden su alju ina kudin su kudaden su ke zuwa sai ka je kai ce bai fito ba wani kai ma a nan kasar kamaru a nan duwala misali a birnin duwala birnin kai a kasar kamaru sai kartan na ya je fito a kusuri misali ka biya jaka biyu da dala ɗari takwas misali so uku so hudu so biyar wanda wasu kasashen ma kyauta ake yi to abin da nake so nuna ma anan gaskiya faransawa ba su da amana kowa a san jamusawa yau in ka duba ma kasan kamarun nan ka duba manya abubuwan da jamusawa suka yi tun shekara aru aru aru guraren na nan har yanzu da karfin gidajen ba su rushe ba wasu amma duk abin da faransawa suka yi a kasan nan wallahi bai shekara goma in suka yi ga kyalekyale ga shau ga komai amma duk gabaki ɗaya kayan aikin da aka saka ciki duk abu ne saboda haka abin nake so nuna maka insha Allah ina gani ni ana wa gana matsayin na matashi a jamusawa gaskiya kowa ya san in za su yi abu suna inganta ayyukansu. To masu sauraro kun ji yadda shirin namu ya kasance a yau a duka duka a nan za mu dakatar a madadin duk waɗanda suka halarci wannan shiri da waɗanda suka taimaka wajen tabbatar da shi ni Muhammad Bashir Ladan nake ce da ku a huta lafiya. To jama'a masu sauraron mu da haka muka kawo ƙarshen shirin namu na yanzu. Sai kuma idan Allah ya kai mu da daddare wato tara da rabi agogon Najeriya Nijar kamar da Chadi wanda ya daidai da takwas da rabi agogon Ghana. Za a ji mu ɗauke da wani sabon shirin. A madadin Baba Yakubu Makeri da ya taya ni gabatar da shirin da wadda ta haɗa shirin Fiona wa mainan dudu da injiniyan mu na yanzu. Ni Zahra Aminu fage nake muku fatan alheri daga nan Washington. an jima da daddare idan Allah ya kai mu.